ga watan Jumadal Ula shekara ta 1435 wanda ya zo daidai da 25 ga watan uku shekara ta 2014 miladiya. Gashi Allah ya sake dawa da mukan karatunmu na sati-sati wanda muke gabatarwa a masallacin Abdullahi ibn Abbasin wanda ke mabera Iddi Sakwato. Idan ana bi da karatun muna cikin kitabu sala kitabu salati mun kare kitabul qur'an yanzu za a shiga cikin kitabi kusan na ƙarshe karshe game da harkar ibada ta sallah wanda kitabin da za mu shiga yau kitabul jana'izi kamun sannan akwai 'yan tambayoyi kila a gurguje bari dan karanta don gudun cin lokaci na farko da yana tambaya ne game da wai suna da jarabawa irin ta jami'a wadda ko kuma lacca ya ambata ya ce assalamu alaikum malam idan ina da lacca 3 to 5 wadda yassa amma shi ina iya hada azahar da la'asar to haka ya ce i e, kana iya hada sai kai kasai sai kai jam'u ba bainas salatain ya halatta jam'u taqdimi kenan shi ko wannan kusan yayi nasiha ce game da na a girmama littattafan mu da muka karatu irin kila ban sani ba wata mu'amala ya gani game da littattafan na biyu na farko yana roko a yi masa addu'a ga yan uwa musulmi sannan kuma ya ce mu zan ka kyautata rikon littattafan mu shi ko wannan mai tambaya na tambaya game da matsayi ko hukuncin shafa fuska a wajen a wajen addu'a idan an gama addu'a shan a hannu ana shafa fuska haka nan ana tofa yawu a hannuwa a shafa ina ganin ita wannan ma kila karatattuka sun bi na cewa ba a tofawa wurin da aka tofawa sai wajen rukuya wajen tawada ko kuma abin da aka karanta yanka zo bacci irin kulhuwallahu bi rabbil falaki rabbi nasi ana tofawa amma da dai wannan addu'a ce du'awul matsala ka daga hannu ka yi addu'a to babu bukatar tohawa bale shahawa wannan tambaya biyu ce ya aiko na farko yana tambaya game da wai idan mutum ya yi sabon gida yana iya sa wasu makaranta alkur'ani zo sauke masa alkur'ani don wannan don tsari ga gidan to ban san wani abu da ya zo game da wannan ba asali dai ka yi addu'a a udu bi kalimatin lahi mati min shari ma khalaqa da sa mutane a ce a sauke qur'ani ban san wani abu game da shi ba tambaya ta biyu ita ma tana da alaka da wannan su waɗanda suka sauke qur'ani aka ba su kamar kuɗi eh na karatun to menene hukuncin su da kuma kuɗin da suka karɓa. wannan tambayan suna sai aka ambata insha Allah ala kulli halin dai game da a sarki qur'ani a gida ko a wani abu jama'iyya irin haka to bai da wani asali a shari'a ta musulunci ba a hana karatun alqur'ani ba karatu alqur'ani ana yi amma dai yin shi jama'iyyan bai da wani asali sannan kuma ba da kuɗi hmm. ba a ba to game da kuma kuɗin da aka karɓa na karatun alkur'ani a gida wannan kuma ya bi karatun idan bai tabbata ba to kaga kuɗin ma su ma suna da shubha game da wannan no a kiyaye abin da dai dacewa kai ga mai gida kai karatu da kanka ko ka karanta wasu addu'a suka tabbata ko wasu surori irin suratul baqara ana karanta ta yanzu sallah sun ya tabbatar da aljannu ko shedan yana gudu inda ake karatun suratul baqara da sauran irin su ayatul kursi na ana karanta ta da kuma sauran addu'o'in da suka tabbata ga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kenan insha Allah to sai mu fara karatu babu ghaslul ghaslil mayyiti ghas ya ce muku ko ghaslu wa ghuslu ghuslu wanka wanka ghasli kuma wanki wanke mamaci malaman lura suna cewa idan za a jingina ga almayiti to a yi fatihil raini a sahu sai a ce ghaslil mayiti ga wa mamaci wanka a yayin da in za ka jingina shi ga kanka kai kai za ka wa kanka sai ka ce ruslu, kila sai a ce ruslul janabati ruslul haidi ruslul nifasi ruslul jumu'ati saboda dukkan ka kai za ka wa amma yanzu aka jingina shi ga wani wanda za'awa sai ka ce ghaslu ghaslul mayyiti duk da dai masu suna rubuta a gusulu gusulu gusulu na san yan loga su ko matsala gare sai sun haɗe haka babu ghaslil mayyiti kalimar mayyiti kamar da muka ambata can cikin karatun na bulugul maram ana ambatonta almaitu ana cewa almayitu kuma duka malaman fiqh suna tadawuli da kowace ta ta sauƙaƙu gare su a babi duk da su malaman lugha suna bambanta suka ce almayitu wanda ya riga ya mutu shi almayitu shi ko almaitu afwan almaitu a ya sama ya'un sukuni almaitu ya riga ya mutu to almayitu kuma almayitu da shadda wanda bai mutu ba amma daga cikin adatan yana mutuwa shi irin wannan shi aka ce ma'al almayyitu suka fassara wacce aya innaka mayyitun wa innahum lamayyitun kaga annabi sallallahu alaihi lokacin aka kan mai da ayat ai bai mutu ba amma mayyitun ko ba haka ba wanda zai mutu din wa innahum mayyitun ko la lamayyitun amma aka ce maitu ya riga ya mutu to wannan ta bangaren loga amma so da yawa ita kalima tana wakiltar wata kalima a wasu wurare wannan kila mafi yawa sai zan malaman fiqhul islami ba su yi dogon bambanci wata ran su ce mayitu wata ran su ce mayitu ina jin ma hasali nan almayitu an kace mhm. ba wata mushkila game da wannan min al eh, alfiqh ko a ce maiti ko a ce mayitu ta hanyar muhidda fiqh da muka so mu fitar babu wani matsala game da hakan shin idan za a mi a hukunci wannan babu abin da karanta shi mi a hukuncin wankan mamaci hukuncinsa sannan ta yaya ake yi ta hanyar sifa ko hanyar adadin wankan ko wasu abubuwa da sun ka kunshi wankan na su wane ne za su wankan sannan kuma wane ne ake ma wankan sannan halin wanka ana tuɓe shi ko ba a tuɓewa kila fahimci wannan to wannan babu abin da ya kunsa kenan na farko ga hadisi duk da zahiri ba ne ma'mul ba zahirin hadisin ba shine za aiki da shi ba abin da ya sanadiyar kawo hadisin za aiki da shi حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ghussila fi qamisin ghussila shi ma na wanka mamaci in za ka kawo shi fi'ili rasala sai an wasi ne shadda rasala in akwai fa'ili in za ka gina shi mabni lima lam yusamma fa'iluhu sai ka ce ghussila ghassala ghussila madadin irin wanki ba irin kamar wanke kaya ko wanke tuwahi ba sai ka ce ghassala saubahu ko ghassala thiyabahu ba shadda amma in mamaciya sai ka ce ghassala almayyita ko ghussila almayyitu hadisin daga imamu daril hijra malik ibn anas rahimahullahu ta'ala daga ja'far as-sadiq ja'far as-sadiq wanga da yan shiya sun ka kwace da karhi duk da dai ba a saka musu ba ko ba haka ba ba a saka musu ba ja'far as-sadiq Ahali sunna na salafi ma'ana da nikanin salafi mai bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbansa ba faɗa yake da sahabbai ba ba dan shi'a na ba illa dai an giggina tatsuniya an dagwargwara azamai kuma in muka ji tarihin Ja'faru Sadiq da bakuna ahli sunna za mu kara tabbatar da haka nan bai yiwa a ce yana gaba da sahabbai yana zagin yana ci masa mutunci sannan imamu malik kawo hadisi ne ana ganin kai tsaye dai ma ya soke kai ne idan dai na zagin sahabbai ko ai ko zagin a imma kai ba ma sahabbai ba ko tabi'ina ko ko wasu imamu yahya ibn ibn ma'in da su imamu bukhari da malaman hadisi daga ba ma sun fitar da wata kaya suna cewa duk wanda kun ka jina ka imamu ahmad to dan bid'a na ko dan bid'a na imamu ahmad fa imamu daril imamu ahlus sunnah wal jamaa to ina ga dukkanin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Ja'far Sadiq sunnina na koli kuma rahimahullahu ta'ala dagawa an muhammad an abihi wa baban shi ga hane ce Ja'far Sadiq Ja'far ibn Muhammad shi ana ce mai Ja'far ana mai lakabi da As-Sadiq saboda yawan gaskiya ta yi babansa Muhammad ana masa lakabi da al Muhammadu baqiru abin da aka mai lakabi da albaqiru li'annahu baqara al-ilma ai shaqqa al-ilma saboda ya tsage ilimi ya shiga ciki li kasarati ilmihi lidhalika summiya baqira ka san abin da abbaqiru ka kware abu shina mai a jawahiru ka cewa wa buqira limalin kasura ko na cewa idan mutum ya mutu ashe ka ya mutu din keta ya tara duk dukiya ta ya canje ta ya saita da diamond ko zinari sai ya kada baki ya haɗe don kowa ya duk ai hasara shanu ne ɗari ka san ba su haɗuwa ko sai duk ya she su in ya sai su sai sai diamond ko ko ya sai zinariya sai ya haɗe ta in ya gaza ya mutu sai aka ce wa bukera to a fashi cikin ko a fashe cikin a ɗauko don ka ai hasara <laughs> yawwa kage da inda wayo na to shari'a ta yi shi wayo sai ta halatta yana cikin wuraren da ya halatta a fashe cikin mamaci ko mhm. to ala kulli halin albaqiru saboda ya burme cikin ilimi <clears throat> muhammad albaqir an abihi muhammad albaqir shi ko baban shi duk da bai bai cikin sanadi din mun san baban shi shine ali ibn al-husayn wanda aka yi ma laqabi da zainul abidin shi kuma zainul abidin da aka ce ali bin husaini husaini shi shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malaman suna sun ittifaki inda ka cire Hassan da Husain cikin waɗanda da suka biyo Ali bin Husaini da Muhammadu Baqir da Ja'far Sadiq da ɗan shi Ja'far Musa Kazim bakin su waɗanga suna an mallamai ga malam ahli sunna suna an Mai saura dai kawai bayan Allah na masu kokarin ibada amma ba su ruwaita koyi ba su karantar da komai ba a fahimci wannan ba su ka suna akai ba a ba ba fagen ilimi ba ne. kuma da bincike nuna haka sai ha gano cewa lalle haka nan shi yasa duk a hadisan shiya da suka kawo a daganta gare su suna danganta karatu ga wanda ba a san shi da shi ba duk sauran suna kawo su dai bayan Allah na in ba waɗanda guda hudu ba cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce biyar mutum biyar cikin shi'a sune malamai ko ko mutum biyar da yan shi'a suka runguma su malamai saura duk abin da an ka danganta an danganta musu ne ba wajen ilimi ba ala kulli hali wannan hadisi ya anka ce Muhammadu al-Baqi ya ce annabi ya ce an samu inkida'i ko ba haka ba su ga shi'a kwace ko da na kole su ko da muhadin su wanda bai bayyana ba in yace annabi ya ce to ba a tambayawa su mausulun kawai to amma mu ga halus sunna matsawar ba kai zamani da manzon Allah ba su hali kake ba kacce annabi yace dole a lalabo faɗa ma saboda haka Muhammad al-Baqir wannan hadisi bai da matsala don Abu Dawud ya fidda shi Ibn al-Jarud ya fidda shi Imam al-Hakim ya fidda shi Imam al-Baihaqi sun fidda shi an Muhammad al-Baqir an Ali Zaid an Ali bin Husayn ga wata ruwa an Muhammad al-Baqir an Aisha ga wata raya akwai ambaton ali bin husaini zan al-abidin ubanai to kuma duk wanda kace saboda muhammad al-baqir adaraka aisha a fahimta sosai ya ya riske ma wanda ya riga aisha rasuwa bale ta aisha tunda shi an so mana hadisin jabir na aikin hajji wancan na imam muslim dogon nan wanda muhammad nasiruddin ya littafi sukutun kan wannan hadisi dai hajjatun nabi kama rawaha jabirun yau ai muhammadu baqiru shi ya karbo ta ga jabir to in har muhammadu baqiru ya karbo ga jabiru tare da jabiru asbaqu mautan min aisha ya riga aisha rasuwa a shi kaga ga aisha a fahimci kadiyat to ballantana sarahata an faɗi cewa gashi lalle ya waito saboda haka hadisin ta hanyar sanadi lahiya lawaki a fahimci wannan sosai illa dai tana tala imam malik yayi ni yayi irsali dinai to babu lahi ko ya irsal din ma dama ga wata hanyoyi su ko sun yi sun yi sun wassala shi ya zo mausulan kuma wa mausulan kuma ingantacce kaga babu wata matsala to abin da muke karatu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ghusila fi قميصه an wa manzo sallah sallan wanka da rigatai rigar da asan ya ga jiki ne ba a shi ba kanta aka zuba ruwa kuma ana gogawa bisa rigar ko ba haka ba to sai ka ce a kenan ashe ba a tuɗe mutum ko sai muka ce a to ai sai shi ka ce ba zahirin hadisin ba shi aka ba lafazin yanzu mun karanta ba ba shi ya hujja ba ni a hujja sai mun koma asalin hadisin da manzo sallallahu alaihi Allah ya mai rasuwa masu yi wanka sun ka taho da a su akwai Ali akwai Fadlu akwai Abbas da sauran suka za su manzo sallallahu alaihi wanka ga ruwan wanka ka komi an ka an yi tanadi ga cikin ɗaki sai an ka ana shawara sai suka ce a nujarridu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana shinto ya za mu yi anya za mu tuɓe manzo sallah sallan kamar yadda muka tuɓe sauran matattunmu kamar da muka saba haka za mu wa annabi to nan shi a hujja kama nujarridu mautana ashe sun kasance suna yi kwan mutu ana tuɓe shi lokacin wa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayi Ko ba haka ba to ashe tunda manzo sallallahu alaihi wasallam na rayi haka an ka saba ma kowa annabi bai musu ba bai hana ba kai ba ma batun musu ko hana karantarwa taita dun baiwa su yi abin da bai karanta shi su ba in ko sun yi abin da bai karanta hana su to bai hana su ba kuma suna yi ana nan ana nan har zuwa da shi yan rasu ashe kaga tube matace shi su sunna to amma to shi ga annabi to mu mai haka ko yaya shi aka bukata a gane hadisin ya ci gaba ce suna nan suna magana tsakanin su ya za su yi sai gaba ɗaya Allah zuba kowa kwana kowa sai ya je tara tara idan na lum lum kai ya waɗi sai ɗan dangan ya dafa gina ya ɗan zauna da ya zanna kifta gira kwana ɗauke shi sai duk gaba ɗaya kwana ɗauke su gaba ɗaya sai cikin kwana suka ji ana cewa fasami'u fi zawiyatil baiti mukallim sai suka ji mai magana na magana cewa la tujarridu rasulullahi kak ku tuɓe manzon Allah kowa ya jiya ko da sun ka falka kuma sun ka falka tare kai na kai ka jiya ni na jiya babu wani wanda bukatar ka cewa na ji a sai kuwa ɗaya tashi wancan ɗubura wancan ya kama kaza sai suna kama zuwa manzo Allah kan riga ta kila an fahimta wannan haka ya tabbata kuma hadisi ingantacce na waɗannan in ambata ibnu jarudi da abu dawud da bai haƙi da imamu hakim duka sun Muhammad Nasiruddin a cikin eh, ahkamul jana'iz nashi ya inganta shi kuma ya ce da wannan ya fidda fikihun cewa kuma tube wadda dukan masu littafai suka ambata ana wa kowa shi as-sunna in ba ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan wani ittifaki na an ka samu na sahabbai tare da wani ilhama da Allah ya yi musu kuma ga manzon sallallahu alaihi wasallam ita tsaya to shi na Aisha radiyallahu anha tattahwadi tacce kawai sai ji sun fara wanka lokacin taka ba Muhammadu Bakir labarin an dade labarin da taka bashi a matsayin yana yaro tace kai law min amri mastadbartu da bartu ma ghassala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa azwajuhu tace kawai inda an kashe mace mu matan annabi dawa da nake yanzu da wayona da sanin duniya da rashin jin tsoro inda a ce sannan haka nake ka ai ban bari babu wanda kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba mata ne ba mu za mu tsaya mu manzon Allah sai sun da kware mu suka wa manzon Allah wanka da mu a wurin ala kulli hali tana ba Muhammadu Bulaqir labari to yanzu shi wanda an kai wusila fi qamisin an wanke manzon sallallahu alaihi wasallam cikin riga me aka son a kawo hukunci ko tarihi masha Allah tarihi za a kawo ma ba hukunci ba to amma in ka bi hadisin sannan sai ka samu hukuncin da ya kamata a yi shine mai tajridil mauta an fahimci wannan da kyau to alhamdulillah kaka ce ato da wannan ne wasu suka dan rashin adalci ga muwadda ko ga mali su ce yakan kawo hadisan da ya saba musu ko ai ya kawo hadisan gusar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kamisin amma kuma ga malikiya ana tajridi ina jin wanda ya ce haka bai fahimci kadiya ba ko to masha Allah mu الحمد لله وحدثني عن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فقل قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني بحكوه إذاره wannan hadisi shi babu kamar da muka saba can kun tuna can cikin wafa imam malik kowane babi ana cewa akwai ummul babi ko a wajen arwalla akwai haka a wajen wanka akwai haka a wajen sallah akwai haka a wajen zakka haji akwai wani ummul babi wanda hadisi na da ka tattara wasu abubuwa hukunce da yawa sauran ɗaya da babu sai ka ko cikin wasu hadisi sai ka iya tun hayewa to shi ma wannan a cikin babul jana'izi shine ummul babu. hadisin kamar da muka gani daga imamu Darin hijira daga ayyuba ibnu abi tamima ibnu abi tamima din nan abu tamima din ga shine ake ce ma kaisan saboda haka zaka iya samu wani wuri ayyuba ibnu kaisana as-sakhtiyani yana cikin kibarut tabi'in ko ko yana cikin dabaqatir rabi'a ayyuba as-sakhtiyani sika ne kwarai da gaske yana cikin malamai imam malik da bai karbi hadisan su ba sai da ya jarabta su na ka jarabta malaminka kamun ka fara karatu gari ayyuba sikhtiyani sai da imam malik ya jarabta ilimi ne ya jarabta taqawahu sannan ya fara karatu gari an muhammad ibn sirin daga muhammad ibn sirin al-ansari maulahum wannan ina jin ba magana game da shi an san shi sosai kware da gaske siqatun fadilun yana cikin manya-manyan sahabbai an ummi atiya daga ummu atiya al-ansariya yan madina sannan da manzo sallallahu ya rasu ta tahi daga madina ta kuma basra da zama shasta akan same ta al'ansariya albasariya. basariya sunanta nusaiba kamar da mashhurai ko ku mashhurul qawli cikin masu lugha sun ka ambata nusaibatu ayi tasghir illa ibn al-ma'id ibn al-ma'id shine dai kawai ka karanta ta nasibatu nasiba amma dukan su sun ittifaki kan nusaiba bitasghiri bintu ka'bin wannan shine na asali sunanta nusaibatu binti ka'bin wasu na cewa bintul harithi amma yana rauni ta rawato wajen hadisai 40 ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya na daga ciki qalat tace دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم وترانا يشغو عند مكي حين توفيت ابنته لوكacin da ɗiyarsa. Imam Muslim da ya kawo mana hadisin sai ce ibnatuhu Zainaba sai ya faɗa mana sunan Zainabu imra'atu Abil ko zawju Abil mata Abul Ehe mun santa wannan wadda manzo sallallahu alaihi wasallam mai da auren ta bayan shekara shidda amma malaman hadisi suna cewa bi nikahin jadidin aw bi ghairi nikahin jadidin to ita dai ta kila an fahimta wa umama umama wa umama wannan da mun sallallahu sallan ka sallah yana dauke da ita ina da dai mun gano ta to wagga zainabu ita uwarta ita uwa umama umama wacce ta wadda ali ibn abi talib ya aura da karshe ko دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزو صلى الله عليه وسلم يا شغو عند مكي حين توفيت ابنته لوكacin da iyassa ta rasu Zainabu duk da sun ce ummu kulsum amma an da'afa qaulin wa sun ce ruqayya shi ma an da'afa shi saboda dalilai da yawa sun ka ambata game da haka nan in ka ce ruqayya sai aka ce ai Rukayya ta rasu lokacin badar na ko ba haka lokacin ta rasu ma annabi bayan yana ce wajen yakin badar kaga ba ita bace sannan ka ce ummu kulsum a ce an ji haka nan amma lafazin hadisin muslim ya ambata sunan to yanko garuwa ta ambata sunan kaga ba batun gasin mm-hmm. hina tufiyat ibnatu lokacin yasa ta rasu shekara ta takwas bayan hijira zainabu dinnan ita ce babba daga cikin ɗiyan shi daga zainabu daga cikin ɗiyan shi mata daga zainabu sai Rukayyatu daga Rukayya sai ummu kulsum daga ummu kulthum sai fatima cikin jerin mata amma cikin jerin maza alqasim shine na farko wanda bai wuce shekara ɗaya bayan rasu shi yasa aka wa manzo sallallahu alaihi kunya da abul qasim mhm. hiya tuwfiyat ibnatu lokacin da diyarsa ta rasu kamar da muka ce shekara ta takwas bayan hijira fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce silnaha talata aw khamsan aw akthara min zalika a wata ruwaya ta da abu dawuda ta imamu ahmad ya ce iqsil salasan aw khamsan aw sab'an akwai karin sab'an amma ibnu abdul barri a cikin tamhidi ya ce ba a hada su ba ya ce wanda ya bincika a cikin ruwayoyin iqsil laha salasan aw khamsan aw sab'an duk ruwayan da sun kazo in su ambaci sab'an nan suka tsayawa ruwayen da sun ka tsaya kan hamsan suka ce au a kasara min zalika saboda haka sai yadda wani fikihun cewa ba a wuce bisa ga bakwai kila fahimta ce waɗanda sun ka ce igsilna ha salatan au khamsan au sab'an to waɗanda sun fassara sab'an sun fassara igsilna ha salatan au khamsan au akthara min zalika sun fassara akthara min zalika shine sab'an an fahimci haka ko sai dai a samu kaulin wasu malamai sun ambata cewa a'a akwai ruwaya ta Imam Muhammad in ban manta ba zo da sab'an kuma zo au a kasar min zalika a fahimci wannan wannan fiqh muka magana to in ku akwai ta ta tabbata to wala ba asa ziyarati ala sab'a in ta tabbata a fahimci kadiyat da manzo sallallahu sallan da ita umma diya ka ba Allah ba tace da khala alaina na jam'i tayi ko sannan mawan sallah alaihi da zai ba su uburiyar ce igsil na ha ku wanke ta don wannan igisil na na wannan nunun nunin nisuwa ce shi yasa malamai suka yi lalabe suwana suka ce na farko dai ummu atiya mai kawo hadisin ita ga ta ummu atiya ta biyu akwai asma'u bintu umaisin an san asma'u bintu umaisin matat ja'far biyar rasu abubakar as-siddiq ya aure ta shi ma da ya rasu ali ibn abi talib ya aure ta to ita ce da ita ciki asma'u bintu umaisin sannan akwai wa sannan akwai safiya bintu abdul muttalib gwaggo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bintu abdul muttalib ko wannan mun samu uku sannan wa sannan akwai laila bintu qanif laila bintu qanif qanif qafun da alifun madda da nunun da fa'un hudu ko sannan tabbiyar su akwai ummu sulaimin ummu malikin ummu malik ibn anasin an gane ai a ah, afwan ummu ana ibn malikin, ana ibn malikin sahabi yawwa uwa tai to waɗanda suna mun sallah sallan ka cewa eh, yaka ce musu igisilnaha eh, kuma shi na umma da tace da alaina suna an fahimci wannan da kyau sai a rike mu da su saboda fa'idodin gaba ummu atiya asma bintu umaysin safiya laila da ummu sulaimin to yanzu min muka samu harkon hadisin mi annabi yace magana ta eh, gisilna hako amruna amruna ko sun kace yadullu ala alwujubi al'amru yadullu ala alwujubi ko in ba an samu wani abu da hisaci wujubu ba ko kuma sun kace babu to kan haka sun kace wankan mamaci wajibi na nan sun ka hidda take hudin sun fitar da shi cikin hadisai guda biyu hadisin ummu atiya da hadisin wancan wanda ya mutu a eh, lokacin aikin haji man sallah sai ce ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajahu wa la tamassuhu bi tibin fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiya to wancan hadisi sai ce ighsiluhu shi ma amruna yaddai suka ce ghaslul mayyit wajibun saboda amru abu na biyu salasan khamsan sab'an dukan su wutiri na ko suka ce tun ana rasul mai yi tiwutiran an fahimta abu na gaba yace in ra'aytun na in ra'aytun dawa yake da matan ko ashe harkar gawa ko ko harkar wanki ba mace ana ba ya akwai abubuwan da shari'a ta ce kowanga kowanga kowanga ana iya ba mutum zaɓi daga cikin masu aikin sai suka ce ba wannan ɗaya ba hatta haraka komai a ba ahalul fanni zaɓi ga al'amarinsu in dai ma dama babu shari'a bata kayyade ga wani abu ba to wanda ya gulwanta cikin harakat ya yi zurhi cikin harakat a sa shi gaba a ce wani ni ka gani harakar kasuwanci ta harakar aiki ta harakar ne ne. in wanda ya shahara ga aiki ya ce kakkuyi kaza to kakkuyi kila an fahimta don manzon sallallahu kaga ya ba su zaɓi nan ya ce biyar ko shidda ko uku ko biyar ko bakwai ko duk dai wanda kun kaga ya cikin waɗannan ashe abu ta hanyar ilimi za a biya saboda sabon su da wannan da sauransu sannan kuma suka ce an da wani fikihu mata na zalla mun kaza na ko da asma da ummu atiya da asma Bintu umaisin da safiya ibn abd mutallabi da laila bintu na qanifin da ummu sulaimin mata zalla suna wa wanka suna mace wanka ko ashe ga wanka mata suwa mace maza suwa namiji kila an fahimta suka ce sai in an samu inda aka ce an ka toge an ka ce da nan wanda za mu kai gare kuma a ba wani abu na ba illa miji na iya mata ke mata na iya mijinta to in ba nan ba to babu inda an ka samu kai tsaye a ce namiji ko da zu maharami na akwai ɗan taraddudi da kaikayi akwai saɓanin malamai na halatta ko bai halatta amma kai tsaye namiji na iya matarsa mace na iya mijinta mun fahimci wannan abu na gaba manzo Allah ya ce in ra'aytun da zalika bi ma'in wa a sami da ruwa da magariya ruwa da magariya to mun san wanki uku aka ci ayi ko ko biyar ko bakwai ko shin ko wane wanki sai an sa magariya cikin wannan zagaye to wannan shi a maganganun malamai imam ahmad ya tafi kan cewa ko wani a sauran sun ci a'a wanki na mi na kusa ga na ƙarshe in uku za ka to na biyu in biyar za ka to na hudu in bakwai za ka yi to na shidda shi aka samu ma'in wasu dare kila an fahimta sai zan na karshe shi ku a sa mai abinda an ka ce a sa mai waje fil akhirati kafuran shi na ƙarshe sai a sa mai an fahimci wannan suka ce da aka sa gare ɗayan biyu san saminta aka so a kulkule ko a dake ko a sa dai a ko ga hannu an ka kama aka mummurfi sansamin sai a zuba shi cikin ruwan a buga a buga a buga a buga sai sun yi kunfa to sai suka yi kunhon kunhon sai a wanke mai kai da su da sauran ruwan ruwan ruwan na dallaki a kwasu har dallakin ana murza jiki ne da su amma kar a zuba dallakin ga kai kamar yadda Usaimi ambata a cikin littafin sa hakamul janaiz kila an fahimta kunhon saboda mi suka ce to yana yiwa mun fahimci hikima na ba a fahimci hikimar ba sa magariyar in mun fahimci mu hikimar sai mu ce saboda kamshi magariya na da wannan ko sannan saboda mi saboda rizabin din gangar jikin mutum ba ta sauran lalacewa sun ce akwai wannan sinadari ga magariya sannan mi kwari ba saurin biyarta akwai wannan sinadari ga magariya sannan kaza sannan kaza in an gano haka na to kinan sai magariya ka yi in ko yan eh, kenan ana iya sa duk abin da na da wannan khasiyya kila fahimta shi yasa wasu malamai sun kace to in dai dun tsafta na da kamshi ana iya sa sabulu ko ba haka ba kuma in hidda dauɗa na sai a gama da sosu ko kage an kasa sabulu an kasa sosu aha gurza sai ya hita sosai wanda ya tafi daga cikin waɗannan malam Nasir din Albani kan haka yace a cikin sifatu salatin nabi a cikin ahkamul janaizi wasu suka kace suka ce a'a ba dai wannan ba akwai sinadarai wanda magarya dai adda su to in ko babu su ga sabulu babu su ga to sai magariyar kila fahimta wannan shine dan kaulin malamai ala kulli halin ba dogon matsala ta ba waja'al na fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur wankin karshe kusa kafur kenan zalla kafur duk zalla i aw ko ko shay'an min kafur ku gobo ba ku dan tarfa kafur sun yi sabani shin wannan kaulin manzo sallallahu alaihi wasallam gaba daya ko ko shakkun min rawi in kaulin annabi na to ya halatta a yi da rabi ya halatta a yi da duk in Allah hore ma ka sa tsagwaro ne ruwan ruwan ruwan kafuru kuma ya halatta kai da in ko shakku min rawi to daya akai sai an samu tahqiqin kan haka nan ko ba haka ba wasu malamai sun ta haka daga sunna ta sun ta yi cewa qaulu min shakku min rawi daga cewa sun ka ga wannan azurqani ya ce shakku min rawi kafuru tunare na wanda aka samu ga icce iccen da aka an ka fi samu ne Ah, kamar da mai zurkani na cewa a kasashen indiya da kasashen china ya ce yana da abubuwa da yawa wanda a ciki ne shi ma kasuwar yawwa shi ma yana taimaka wajen gyara eh, gawa katta ruɓa sannan ka kwari su bita sannan kuma yana busar da gawa yawwa ba ta saurin ruɓewa ta kumbura kamar yadda yana tattoshe kowace kusuwa ta ta a gashi ko ta hanci ko ta wani abu inda wani kwari da an zuba shi aka yi da shi to shi kenan kan haka kenan in haka na to hikima shi a hikimar sa to kenan ba a sa wani abu wanda ba wannan ba in dai ba kamshi ɗaya ka so ba in da kamshi ɗaya ka so ai za ka ga almiski za a ce a sa to almiski bai da wannan sinadarai muna fata a gane sannan fa'iza faraftunna idan kun gama ehem fa'adinanni sai ku kira ni ku sanar da ni kalima azina na sanarwa ta fa'adinu bi harbin minallahi Allah man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ina shela ina sanar da shi na izani na sanarwa na ko fa na faragtunna fa'adinanni E to kuma ruwa tana ya zama haka nan fa'adinanna ni ko eh fa'adi fa'adinna ni eh, yana zama haka nan don kalima adina tana da nunin sannan kuma ga nunin niswa ko eh shi yasa sai zan nunat eh sai idan faragtunna idan kun gama fa'adin fa'adinnani ku hada ni ku sanar da ni haka ummu iya ko tace sai mun ka gama da mun ka gama cikin da muka yi mata muka wanke ta muka yi ni muka zo ga kanta sai muka warware shi muka taji shi shi yasa in mace ta a warware kitsonta a taji a shaci sannan sai a sake kice shi a bai tsoro uku kuma tsorayen uku a ɗauko daga gaba ana mai suwa baya to duk haka aka yi tace sai muka yi haka nan muka shishirya ta muka yi komai to da muka gama sai muka kira annabi muka ce mun gama falama faragna zannahu fa dana hikiwahu sai ba mu bantensa gyaptonsa dan abin da aka daurawa da nan zuwa nan ko dan to ya aka ce mai gyapto ai ne ko duk da mai gyapto ina jin ba Hausa ta ba to zane ko duk da dai to yana iya zama zane amma kuma izar ko ko hikiwu yana dan bai kai faɗin izar ba duk da dai lafazin ya fassara hiƙu da iza in na ƙasa abinda san mace na ɗaura heto sannan kan heto ta sa to heton to amma ba su in ce heto tunda heto ina jin ban ban sani ba amma ina jin kamar sai na mata ko eh to in na maza na fa tawul kai dan zamani ne kace tawul ko ba haka ba <laughs> tawul ba shi na kai muna ba hausa ta muka magana kan ka bari kura mai ji ka kuna kashe muna yari eh? yawwa to sai ba mu dan wa dare na shi ko tun dare ko ba kala yace ash'irna ha iyahu ku yi mata yar ciki da shi ash'ir yar ciki daga shi'arna shi'ar da ma rigar da ita ka fara tabin jikinka ita ash'ar ta'ani abin take ni bi hiqwahu tace hiqwahu tana nuni izarahu wannan ta fassara muna da ba ta fassara muna ba da mun koma luga da sai mu yi saba mu ka'idar don abin da ashiqu mazauni mazauni shi ashiqu wanda in yanzu mai dinkin tela kila mai dinkin tela shi ya san kila haka za a yi falle biyu na ko ga wando ko eh wanda aka hadewa to fallayen guda biyu to na ƙasa shi ashiqu falle na ƙasa eh, eh, shi ashiqu to ba sa da aka ce mai ba to amma tun da ita Aisha ta faɗa mana gaba ɗaya sai ta ce izar gaba ɗaya aka za ce Aisha ummu Adiya wa hadathani an malikin an Abdullah ibn Abi Bakar Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari wannan da ya rubuta mana wallahi masal Qur'ana illa tahirun na'am anna asma'a binta umais wacce ta yi musharaka cikin wa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka ghassalat ababakar as-siddiq shi muka so mu ce malam ya ci taurin kawon ga hadisi don can cikin wancan hadisi na zama mun ce mata suwa mata maza suwa maza amma dun kai ta tabaduri gare ka ga kwakwalwa ka kace kenan har da namiji da mata tai ko sai sauye kama wannan ci a'a asma'u bintu ta tawa abubakar as-siddiq wanka mun sa abubakar siddiq mijinta mijinta na biyu tunda ja'far shi a mijinta na farko ehem Ja'far ba Ja'far as ba Ja'far ibn Abdul an gane aiko. Mhm. Abu Ja'far ibn Abi Talib wannan da masu tawassulin gargajiya a ce Allah don Ali Aqilu Ali Ja'far Ali Abbas ko <laughs> Yawwa Ali Ja'far to shi din eh kun gane ai yawa غسلت أبا بكر tawa تاوى أبو بكر wanka? Abubakar أبو بكر الصديق Sahabi صحابي صحابي mutum na ɗaya wajen daraja bayan annabawa in dai ka cire annabawa to shi an mutum na ɗaya wajen daraja annan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan ba kai ba ko ba haka bare ka ce ka an shi mhm. Abubakar ya rasu daren daren talata daren talata shi a daren talata da aka yi ni attanin rana ta kwaɗe daren nan ya rasu Ta dai kusa da manzon sallallahu ya rasu da ranar litinin shi ko sai da ranar ta kwaɗe da daren ya rasu ina faɗin ba wai da rana ba ina faɗin lokacin rasuwar sa dai ga wata ga wane wata ga watan jumadal akhira yana 22 jumadal akhira na da 25 rasu wace shekara shekara ta goma sha uku bayan hijira shekara ta goma sha uku bayan hijira mun sallafa ya rasu ga rabiul awwal ko to rabiul awwal ya zagayo shekara ila son manzon Allah sannan koma ya zagayo shekara ta biyu ga rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara ta biyu ko rabiul awwal sannan aka yi rabiul akhir jumadal ula jumadal akhira sai abubakar ya rasu shekara biyu da wata biyu da kwanaki tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam kamar daidai tsakaninsu da haihuwa kuma abubakar as-siddiqu rahimahullahu ta'ala ko radiyallahu anhu ya rasu na shekara 63 a duniya daidai shekaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ta yi masa wanka ita asma'u bintu umaysin kaga shi mace na mijinta wanka to da ta yi wanka kun san akwai ka'ida idan mutum man gassara almayyita falyaghtasil wanda ya mace wanka yana wanka ko thumma kharaja sanan ta kare wanka sai ta fito fasa alat man hadaraha ta tambayi waɗanda annan sahabban da annan min almuhajir daga cikin muhajirai fa qalat ta ce inni sa'ima kun ga ina azumi saboda haka na galabaita kuma inna hadha yawmun shadidul bard yau akwai matsanancin sanyi fa hal alayya min gusulin wankan nan da aka in kawo mace wanka dole sai na shi yanzu dole fa qalu la sun kace ba dole ba da wannan hadisin da hadisin Abdullah ibn Umar sannan da wancan hadisi na Imam Ahmad na mace sunan sahabin da ya roto shi su an ka hada sai suka yi takhasisin hadisin man ghassala al-mayyita falyaghtasil umurnin nan sun ka cire he daga wujubu sun ka mai da shi istihbaba hadisi imam ahmad cewa inna maitakum laysa laysa bi najasin laysa alaykum ghuslun idza ghassaltum al mayyita fa inna mayyitakum laysa bi najasin ba wajibi na ku yi wanka ba idan kun ka ba mace wanka Duk mamacin ku ai ba na najisa bane imam ahmad ya rawaito shi imam eh, abdullahi bin umar shi ma rota hadisin da tsabrani da hakim suka roto shi na ya ce sabon manzon sallah sallan sun kasance suna mamaci wanka ba su yi wanka ba a shiga ga fassara sun fassara wancan hadisi laysa alal wujubi sannan kuma ga hadisin yanzu muhajiri na gaba ɗaya sun ba asma'u bintu umaisin fatawa cewa ba wajibi bane kan haka ashe man ya mayyita falyaghtasil shi yasa malamai sun ka ce wa ya ghaslu liman ghassal mayyita an yaghtasila sai suka ce wa yustahabbu ba wujuban ba a kiyaye wannan وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت ينزو حدثي سنك حدثي فتوى إذا ماتت المرأة ليس, ومع ليس معها نساء ما مالك ناج أهل العلم سنة بعد فتوى idan mace ta mutu babu wasu mata tare da ita yugassilnaha wanda kai mata wanka babu su sannan mi sannan wala min zawil maharami ahadun cikin yan uwanta na haramci wanta ko kaninta ko obanta babu wani yali zalika minha wanda zai jibanci mata wankan sannan wala zaujun yali zalika minha babu mijinta ba ta da miji take ba ko bata da shi wani ka zabanci wannan to shin ya za a yi mata wanda ajanabi na yi mata wanka a a yu mat yu mimmat a yi mata taimama to taimama ma ki ina aka tsayawa yun mat. ko ba ki ina aka tsayawa famusiha bi wajahiha wa kaffaiha a tsaya bakin a sha huskarta sana a sha hannuwanta ta tahunanta ga fata imam malik ko sai in za ta yi ma sai an zo ilimin fiqh ne ko ko ba da haka nan ba duk da akwai hadisai da yawa suka tabbatar da bakin ku aina ka tsaya ko amma yau akan wajahin lalura yace ka a wuce nan a tsaya ku aini kila an fahimta eh da an sha huska an sha hannu a tsaya don da wal mar'atu kulluha auratun illal waja to a tsaya nan shi ke na tsaya nan shi ya dama shi kuma yanzu a ayi sai an sai an rohe kyalle saboda ka'ida ba a taba gawa ga hannu tafi babu komai mun san da wannan ko na kala malikun wa to yanzu to malamai ta amso ko to yanzu zai kiyasi daga fatawa shi ma malik min as-sa'id ko daga wuri ko na ketare muku shi amma an san wanga qala malikun wa idha halaka ar-rajulu wa laysa ma'ahu ahadun illa nisa'un yammamnahu yammamnahu aidha to in ko anka samu akasi kenan namiji ya rasu ya mutu halaka kenan walaysa ma'ahu ahadun babu kowa tare da shi shi namiji ba dole sai mu har inda namiji na dan uwa ne ko babu kowa illa nisa'un sai mata to su kuma su mai taimama masu ma shikenan an kare qala malikun laysa li ghusl al mayyit indana shay'un mawsufun وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر babu wata sifa yace malik yace walaysa li ghuslul mayyit na shay'un ga wankan mace babu wani abu shay'un mawsufun a ce sai an fara kaza an yi kaza aka kaza aka kaza haka yace ko walaysa lidhalika sifatun ma'luma babu wata sifa sananna ko walakin yughassalu fa yatahharu za a yi masa wanka a zalkake shi ko to haka imam malik ya bada fatawa sai dai hadisi ya tabbata a hadisin ga na a wannan malam ya kawo muna Lallai shi malam bai da cikin hadisin amma cikin hadisin ya zo a cikin bukhari da muslim da wasu littattafai ya ce wa da'ana bi mayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha nassin hadisin ya tabbata in za a fara a fara ta da bangaren dama bangarayen dama aka farawa sannan a fara wanke mata da wuraren gurabun arwallarta wa ba'ana bi mini ha saboda haka haka ka'idar take ko ba haka ba amma malik shi ba mu ka'idar ko ma min ahadin illa radda wa rudda illa sahibu hadal qabri saboda haka wannan fatwa imam malik ta cewa babu wata siffa duwa da kazo ka zuba ko zuba dama ko hagu ko sama ko ƙasa babu amma hakikatin siffar ta tabbata a hadisi in za a zo ana fara mata arwalla wannan shi a farko ya an kai mata arwalla sannan a wanke kai ya an gama wanke kai sannan a fara ɓangaren dama ko zaune aka yi shi aka wa mamacin ko kwance ana yi mai zaune sun ce ya tsafta amma ya an kai mai kwance farko na sama to shi a yi shi kwance amma dole ɓangaren hagu ka a yi shi kwance don zai ɓata wanda an ka wanke ɗazu sai suka ce to ana iya fara an ka wanke kai ne yana zaune sannan ana iya wanke mai tsagin jiki ne in yana zaune in an ga dama ana iya kwantar da shi a wanke tsagin jikin amma in za a wanke tsagin hagu sai a mai sai zaune don ka'ida da ana bi ha wa zai wudu'i imina an fahimci wannan masha Allah walaysa lidhalika sifatun ma'luma ko a shiga da akwai sifa ma'luma walakin yughassalu fa yutahhar mun a shiga don kuma tsaya أتعلمكم ثم ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك